سلام قولا من رب رحيم ƙari a kan wannan ni'imar suna da aminci magana ce daga Ubangiji mai jin kai gare su idan Allah ya yi musu sallama sai su samu aminci ta kowane ɓangare kuma sun samu gaisuwar da ba ta sama da ita.